A wata sanarwar da suka fitar a albarkacin ranar 'yancin ɗan adam ta duniya, ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam mambobin KOD sun fara ne da bayyana gamsuwa kan wasu matakan da hukumomin Nijar suka ɗauka, kasancewar abu ne da ya kyautata rayuwar talaka in ji su. Abdu Sidi na daga cikin kusoshin wannan gamayya. Kungiyoyi ne na kare haƙƙin ɗan adam sun yi hamsin. Akwai abubuwa da an kai na ƙwarai mun yaba abin da shahi eh, a rage kuɗin man fetur an rage kuɗin eh, similti an rage kuma kuɗi wajen eh, abin da shahi kiwon lahiya. amma muna son wajen karkin adam a mutuntan adam yakin da jami'an tsaro ke kafsawa da 'yan ta'adda wani abu ne da ta wani bangare ke zama silar tauye 'yancin bil'adama a nijar ba mu son ana bannan rayuwa eh, ta farhulla ba mu son ana bannan rayuwa ta sojoji muna son nijar ta zamna lahiya ba masu iko muka kira ba Wa'anda ga ta'addanci da wa'anda ga bijirema Eh, doka ta ƙasa duk su ashe makamai. Ranar ta goma ga watan Disamba ta zagayo ne a wani lokacin da jami'an fafutuka da 'yan jarida da 'yan siyasa ke cikin halin zulumi. Lamarin da kwad ta ce ya saba wa alkawalin da hukumomi suka ɗauka a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Rana ta uku da ɗaukar mulki sun ka rattaba hannu bisa wata takarda za su kare hakkin 'yan adam. Duk abin da yi rishesheniya da an kai cikin duniya za su yarda da shi to in za a kama mutum ya yi laifi a bi hanyar doka ba mu san bitar kulli ko a ɗauki mutum a ta a ɓoye shi inda babu wanda ya sani ƴan uwan shi ba sani ba abu ka aike shi ba sani ba da yake jawabi a albarkacin wannan rana ministan shari'a da kare haƙƙin ɗan adam mai shari'a Aliyu Dauda ya bayyana cewa Au Niger, nos plus hautes autorités avec à leur tête A Nijar hukumomin koli a ƙarƙashin jagorancin janar Abdurrahman Jani tun a ranar 26 ga watan Yulin 2023 sun yi alkawalin bin hanyoyin karewa da bunƙasa mahimman 'yancin al'ummar ƙasar. waɗanda a halin yanzu da su ake dama komai da ya shafi jin daɗin rayuwarsu. Ya kuma ƙara da cewa bayan gudunmuwar al'umma ya kamata dukkan kasashe da ofisoshi da ƙungiyoyin gudanar da alamura su kasance masu kallon abubuwa da idanun adalci su kuma mutunta 'yancin kowace ƙasa game da abin da ta zaɓar kanta. A jajibirin ranar ta 'yancin ɗan Adam Amnesty International da Human Rights Watch da haɗakar OPDDH sun bayyana takaici a game da yadda hukumomin Nijar suka kama sakataren ƙungiyar Alternative Espacito Musa Cangari cikin wani yanayi da ya saba wa doka. wanda kuma ake tsare da shi a cibiyar yaƙi da ta'addanci a birnin Yamai a bisa zarginsa da wasu laifuka masu nasaba da ta'addanci. Ƙungiyoyin na ƙasa da ƙasa sun yi kira a gaggauta sakinsa domin bita da kulli ake yi wa wannan ɗan gwagwarmaya kwatankwacin yadda ake yi wa 'yan jarida da 'yan fafutuka da 'yan siyasa tun bayan juyin mulkin da janar Cani ya jagoranta in ji su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.